بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio biyo na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta litinin da fatan an waye gari cikin kushin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa muna tafiya da shirin nan na muryar masu saurare daga nan kuma za mu kawo muku shirin nan na amsoshin fikihu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 to madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu a kasar sudan firaminista hamduk ya yi murabus daga kan mukaminsa kasashen iran da oman sun sha alwashin karfafa ayyukan haɗin gwiwa a kan batutuwa na ƙasa da ƙasa Ƙasar burkina faso kuwa 'yan ta'adda sun kashe sojojin ƙasar su goma sha ɗaya a wani hari da suka kai kansu yanzu kuma ga labaran da ke dake firaministan ƙasar sudan abdullah hamdok ya sanar da yan murabus da kan mukamin sana firaministan kasar sakamakon rikicin siyasa hamdok ya mika takardar murabus ɗin ne a wani jawabi wanda ya gabatarwa al'ummar kasar ta sudan a babban birnin khartoum inda ya ce na yanke shawarar mayar muku da amincinku na sanar da murabus da kan mukamin firaminista tare da fatan 'ya'yan wannan ƙasa tamu za su kara da ɗamara domin tsallakar da ita zuwa dimokuraɗiyya hamduk ya ƙara da cewa wannan matsalar da ake fama da ita na buƙatar komawa kan teburin tattaunawa a tsakanin dukkanin bangarori domin samun fahimtar juna tare da samar da hanya ɗaya domin kammala ayyuka waɗanda suka rataya a kan jagoranci da kuma sauye-sauyen demokuraɗiyya domin ceto ƙasar sudan bisa sahihin jagoranci a cikin jawabin nasa hamdok ya jaddada gazawarsa wajen tattara dukkanin ɓangarori domin cimma matsaya guda lamarin da ke nuna cewa babban rikici da ake fama da shi a ƙasar ta sudan shine rikicin siyasa amma kuma sannan a hankali a cewarsa yana rikidewa yana jujjuyawa yana ɗaukar sabon salo inda a halin yanzu ya haɗa dukkanin bangarorin tattalin arziki da kuma zamantakewa kuma yana kan hanyarsa ta zama babban rikici ya ce akwai ƙalubale da dama wanda ake fuskanta na haɗin kan ƙasa da kuma makomarta yana mai cewa zai baiwa sauran 'yan ƙasa damar ci gaba da kammala shugabancin ƙasar a sauran lokuta da suka rage na miƙa mulki ya ƙara da cewa ko bayan jin mulkin ranar 25 ga watan oktoba ya sanya hannu akan wata yarjejeniya tare da ɓangaren sojoji a kokarin maido da turbar sauye-sauye na demokuraɗiyya da kuma kaucewa zubar da jini sakin farsunoni da kuma kiyaye nasarori da aka samu a cikin shekaru biyu da sa gabata da kuma bin tsarin demokuraɗiyya amma abin da ke gudana a ƙasa a halin yanzu yana tabbatar da cewa ba a cimma nasara ba ministocin harkokin wajen kasashen iran da oman sun jaddada aniyarsu ta ci gaba da bunƙasa ayyukan haɗin gwiwa tsakaninsu akan batutuwa na ƙasa da ƙasa a wata zantawa wadda suka yi a daren jiya ta wayar tarho ministocin harkokin wajen kasashen iran hussein amir abdullahian da kuma takwaransa na kasar oman badr bin hamad al busaid sun tattauna muhimman lamura wanda suka shafi alaƙa tsakaninsu sannan kuma sun duba batutuwa da suke da dangantaka da gabas ta tsakiya dukkanin bangarorin biyu sun jaddada aniyar gwamnatocinsu na ci gaba da ƙara bunƙasa ayyukan haɗin gwiwa a tsakanin tsakaninsu akan batutuwa da suka shafi yankin da kuma sauran batutuwa na kasa da kasa baya ga kuma ministocin harkokin wajen ƙasashen na iran da oman sun bayyana wajibcin warware matsaloli da ake fama da su a yankin gabas ta tsakiya ta hanyar tattaunawa tsakanin dukkanin al'ummomin yankin kasashen iran da oman dai suna da kyakkyawar alaka ta diplomasiya da kuma harkoki na kasuwanci da tattalin arziki kamar da kuma suke da daɗaɗɗiyar alaka ta tarihi ta jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga radio hausa voh a birnin tehran a kasar burkina faso akalla sojoji goma sha ɗaya ne suka rasa rayukansu yayin da su kuma suka kashe 'yan ta'adda tara, a wani hari da 'yan ta'addan suka kaddamar a kansu a ranar asabar ta gabata a wani ƙauye da ke yankin gomboro a arewa maso yammacin ƙasar rahotanni daga hedikwatar tsaro ta ƙasar burkina faso dai sun nuna cewa wannan barin wuta wanda ya gudana a ranar asabar din dakaru goma sha ɗaya ne da sa kwanta dama yan da wasu ka jikkata babban hafsan hafsoshin sojan kasar ta burkina faso ya jajanta wa iyalan waɗanda suka rasa rayukansu da kuma waɗanda suka samu raunuka da suke kwance a asibiti a halin yanzu tun a shekara ta 2015 da dai kasar burkina faso ta fara fuskantar haran ta'addanci waɗanda suka haddasa asarar rayukan jama'a tare da tilastawa wasu tserewa daga yankunansu su mayakan 'yan ta'adda masu da'awar jihadi ne dai da suke sadaduwa da kasar mali suke yin barazanar zaman lafiya ga ƙasar ta burkina faso ƙungiyar ƙwallon kafa ta farsan jaman a ƙasar faransa ta sanar da cewa 'yan wasanta hudu ne a halin yanzu da aka tabbatar da sun kamu da cutar corona mai horar da ƙungiyar ƙwallon kafa ta farsan jaman ɗin ya tabbatar da hakan wata sanarwa a jajibirin karawar da ƙungiyar za ta yi a gasar cin kofin ƙasar faransa ya ce daga cikin 'yan wasan da suka kamu ɗin su hudu sun hada hadda leon messi dan ƙasar argentina wanda shine babban tauraron ƙungiyar kwallon kafan wanda kuma ya kamu da cutar ne a wani hutu da ya je ƙasarsa ta argentina tare da iyalansa hakan kuma mai horar da ƙungiyar ƙwallon kafan ta paris germany ya ce ba da tabbaci ko kungiyar za ta iya zuwa kasashen qatar da saudiya wanda aka tsara cewa za su halarta daga ranar 16 zuwa 19 ga wannan wata na janairu da jama'a masu ware ƙarshen labaran duniyar kenan. Tuma madalla in sai sauran shirshen da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa mu a cikin shirin na musamman da za mu gabatar muku mai da cika shekaru biyu da zagayowar shahadar janar shahid kasim sulaimani wanda amurka ta masa kisan gilla tare da abokin tafiyarsa mahadi almuhadi da sauran abokanan sa guda takwas a birnin bagadaza na kasar iraki da fatan masu wayo sun ci tare da mu kuma domin jin cikin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. to madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwaryar shirin janar shahid kasim sulaimani yana ɗaya daga cikin mutanen da ke da farin jini tsakanin al'ummar iran kuma ta alama ce ta nuna jarumtaka wajen yaƙi da zalunci na duniya jihadinsa ya kasance babban jihadi kuma ba shi da wani abu a rayuwarsa da ya wuce gwagwarmaya domin ɗauka addinin musulunci da kare haƙƙoƙin wanda aka zalunta a duniya kuma ya tafiyar da rayuwarsa ne wajen yaƙi da azzaluman duniya kishi jarumtaka gwagwarmaya dakewa da kuma haƙuri akan tafarkin Allah su ne babban jarin da janar Sulaimani ya bari a bayansa shi dai janar Kasim Sulaimani wata fuska ce da ta yi fice wajen gwagwarmaya a duniya to sai dai kafin mu yi nisa bari mu yi waiwaye a don tafiya idan masu ware suna biye da mu a ranar uku ga watan janairun shekara ta dubi da ashirin ne gwamnatin amurka ƙarƙashin jagorancin donald trump ta yi amfani da jirgin sama mara matuƙi wajen kai hari kan motar da ke dauke da janar kasim suleimani tare da abokin tafiyarsa abu mahadi almuhandis jim kaɗan bayan fitowarsu daga filin soja jiragen sama na birnin bagadaza da hakan ya yi sanadiyar shahadarsa da abokin tafiyarsa da sauran waɗanda suke tare da shi su guda takwas a shekara ta da goma sha tara. hanyar maya ita ce hanya ɗaya tilo wajen kalubalantar tsarin kama karya maya tana ɗaya daga cikin ginshikin juyin musulunci na iran kuma ta samo asali ne da koyarwar musulunci da kuma ayoyin alkur'ani mai girma game da wannan batun jagoran juyin musulunci na iran imamu hamna'i ya faɗi cewa maya ba ta takaita a tsayin daka ba kawai wajen tunkarar tsarin kama karya fahimtar raunin makiya da kuma kai hari a wajen yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka shafi gwagwarmaya ya ce gwagwarmaya al'amari ne na addini da ɗan adamtaka jagoran ya ce gwagwarmaya tana da shafi daban-daban sai dai na asalinsu shine dogaro da kuma riko da alkawarin ubangiji a gwagwarmaya ba ta yiwuwa ba tare da imani da Allah dogo da shi da amincewa da alkawarin ubangiji ba domin Allah ya jaddada cin alkur'ani cewa Allah zai taimaki wanda ya taimake shi don haka idan mu gyara halayenmu mu kyauta wa Allah zato babu shakka za mu yi nasara haka zalika jagoran ya ce haƙuri da tsayin daka yana daga cikin rukunin gwagwarmaya ya ce lokacin da aka aiko manzo mai tsaya da aminci ta gare shi da alayen tsarkaka an yi masa umarni da hakuri da tsayin daka a kan 'yan adawa kamar yadda alkur'ani ya faɗa kuma ka yi haƙuri saboda ubangijinka ya ce hakuri ba yana nufin mutum ya lankwasa hannunsa ya zuba ido ba ne kawai ya jira sakamako haƙuri yana nufin tsayin daka da jajircewa da lissafi mai kyau wajen tunkarar makiya hakuri yana nufin ci gaba da biyar manufofi da muke so mu cimma a rayuwarmu ya ce basira ta sanin makiya dukkansu suna daga cikin shika gwarmaya. a mahangar jagora basira yana nufin kaifin basira da kuma sanin hanya mai da kuma sanin mecece hanyar bata don a kalubalance ta dole mutum ya kula sosai wajen tantance hanyar gaskiya kada ya kuskure a cikin ƙurar fitintunu za ka iya gano hanya kuma ka tantance mecece gaskiya a cikin abubuwa masu yawa har ila yau jagora ya ce basira da haƙuri da istiƙama su ma wasu ginshiƙai ne muhimmai wajen kalubalantar makiya ya ce idan aka samu waɗannan ginshiƙan guda biyu a cikin al'umma to maƙiya ba za su iya yin komai ba kuma ba za su iya yin wata illa ba ba za su iya yin nasara wajen kalubalantar tsarin musulunci ba a gefe guda kuma ya faɗi cewa basira sanin abokan gaba yana da muhimmanci sosai ga jagorori fiye da mutane inda yake cewa al'ummomi a kowane lokaci a shirye suke wajen yin gwagwarmaya a yan shekarun baya bayan nan mun ga wasu wurare da al'ummominsu suka motsa suka nuna irin ƙarfin zuciya kuma daga ƙarshe suka kai ga gaci amma waɗanda ba su da wasu jagorori da za su nuna musu hanya ba su cimma nasara ba kamar yadda a gani al'ummar iran albarkacin imamu khomeini yadda allah tabbata gare shi ya ɗauki hanya madaidaiciya ya yi aikin da ya dace ba don komai ba sai don suna da jajirtaccen jagora mai ƙarfin zuciya da kuma dogaro ga allah wanda wannan shine ya taimaka sosai wajen kaiwa ga nasara har aka yi nasarar cin juyin juya halin musulunci a nan kasar iran kwazo da rashin ƙasa a gwiwa suna da cikin ginshiƙai da suke na mahimmanci sosai wajen jajircewa da gwarmaya a kowane lokaci a cikin kowace al'umma amma an garja jagoran juyin musulunci ƙoƙari da ƙwazo mara ƙarewa da matasa mumunai 'yan gwagwarmaya 'yan baiwa masana na ƙasar iran suka yi yasa aka samu ci gaba hatta bayan juyin musulunci a ɓangaren ilimin kimiyya da fasaha a ƙasar haka zalika ƙoƙari da himmar da matasa suka nuna a lokacin takunkumi ya taka muhimmiyar rawa wajen samun ci gaba a ɓangarori daban-daban na ilimi a faɗin ƙasar amma jihadi yana daga cikin ginshiƙai na asali na gwarmaya a mahangar jagora ya ce imam ali alaihi salam ya ce jihadi yana ɗaya daga cikin ƙofofi takwas na shiga aljanna kuma masu jihadi a tafarkin allah ne za su shiga ta wannan ƙofar allah yana faɗi a cikin sa mai tsarki cewa duk wanda ya ƙoƙari a cikinmu za mu shirya da shi ƙofofinmu daga cikin masu jihadi masu kishi da ya samu lada babba sakamakon tsarkake niyya da ya yi ya samu shahada a tafarkin allah shine kasim sulaimani jagora ya ce sau ɗari kasim sulaimani yana fadawa tarkon yin shahada cikin gumurzu da yaƙi da maƙiya don haka wannan ba shi ne karan farko ba kuma bai taɓa yin ƙasa a gwiwa wajen yin aiki a tafarkin Allah ba kuma bai taɓa ja da baya ba ko kaɗan wajen yin aiki a tafarkin Allah kuma bai taɓa tsoron zargin masu zargi ba kuma bai taɓa gajiya ba game da juriyar da yake yi a gaban wahalhalu da yake fuskanta wajen yin aiki a tafarkin Allah. A yanzu wannan shahidin mai ƙwararwar matsayi ya zama wata mahaɗa ta haɗin kai tsakanin 'yan gwarmaya a duniyar musulmi. Da ma duk inda akwai cibiyar 'yan gwarmaya da ma'abota girman kai na duniya. Yanzu takensu da sunansu shine shahid Kasim Sulaimani. Wannan fikira ta gwagwarmaya an koya wa al'ummomi daban-daban kuma ya yaɗu sai ci gaba yake yi kamar wata daji tsakanin al'ummomi daban-daban na duniya. Tuma saurare da yake lokacin da aka ɗiro shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da su da ɗan shirye-shiryen. Amma kafin nan, a madadin wanda suka taimaka shirin kammala nake muku fatan alkhairi kuma na gayyatar ku zuwa ga shafinmu na gizo domin ci gaba da biyan shirye da muke yadawa kamar yadda aka saba wato www.tv1.ng a huta lafiya. kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na radio Hausa hace daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta da kullum. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum sashen Hausa na suna sunana Abdullahi Balabur ne daga karamar hukumar da jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. A yau na shigo cikin shirin ne dauke da zaben fatan alkhairi zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki musamman mutane na na dandalin 'yan gwagwarmaya. farko zan fara da kai shi ka kai mai gabatar da shirin na gaida ibrahim S di kuspadariya na gaida sulaiman adamu tandari fataskun na gaida dan jarida sadi yanaji tandari fataskun na gaida Iliyasu abakar ake da fataskun abakar ariki mai fataskun bala muhammad damban hussein abba damban da sauran da mutanen mu da dandalin yan maya na kowa da kowa fatan alkhairi aliyu abdulkadir mariga nasiru aliyu bukuyum da dai sauran mutane waɗanda sunansu a gurguje ba zai kamu ba ba kuma zai faɗi ba ina ma kowa da kowa fatan alkhairi na abdullahi bala burniwa daga karamar hukumar da jihar bauchi a tarayyar najeriya na gode a tashi lafiya Assalamu alaikum. jama'ar wannan gida barkanmu da asuba da fatan kowa ya tashi cikin ƙoshin lafiya. Mai magana Hussein Alhassan Umar yana muna magana da ku daga Nigeria sannan kuma state din Kano. Ina kowa da kowa fatan alkhairi da fatan kowa ya tashi cikin ƙoshin lafiya. Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa Itas Gadau jihar Bauchi. To yau da farko na shigo in mika saƙon gaishe-gaishe na kamar haka ina gaida iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida kadora diga gaɗan fulanin warji ina gaida isuhu suleiman maɗatai da magaram ina gaida abdulrashid abubakar ina gaida idris hmm, abdul hmm. ina gaida ibrahim iromo dake ina gaida Iliyasu Ibrahim Kedi dan Bushiya, ina gaida Aminu Mai Albasa, ina gaida Iliyasu M Iliyasu Gulawa, ina gaida baba gaina fofon bina jajere muhammadu direba murba mashiyo abdullahi suleiman ajeri iliyasu usaini usman diona lesfataskum akwai bula makulla kandilwa nijar akwai wari malam bare zuwa nijar da fatan za ku tashi lafiya sashen hausa na boh tehran mai magana iliyasu yakubu digawa ita su ga jihar bauchi assalamu alaikum boh hausa rediyo iran mai magana abba mahamudin baram daga jefa jamhuriyar niyyar karamar hukumar gudumariya a yau zan gaida 'yan cikin gidan nan masu sauraron radiyon nan gaba ke daya wanda na sani da wanda ban san su ba gaba daya ina gaishe ko muna jin daɗin shirye-shiryen da kuke yi har admin namu mai gabatarwa hassan barka mai magana abba mahamudin baram daga jefa jamhuriyar niyyar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu wannan gidan rediyo mai albarka namu na BOH Hausa. Iran to ina muku fatan alkhairi. Wannan dama da na samu zan mika gaisuwa ta ga mutane kamar haka. Musa Hadirin Asuba kashe mai Sapko da Ali Yahya Jafar Inguru da shi kansa mai shugabancin wannan majmu'a wato Hassan Barka. Ina gaida ainihin majmu'a ta Niger Fada. Ina gaida ainihin filin zaɓi son ka ni BOA America kenan. Ina gaida ainihin filin zaɓi son ka na gidan rediyon Deutsche Welle. to sai in dawo kuma in gaida mutanen gidan rediyon faransa na ku hausa kuma sai in da in gaida jinjina mai kasan mu shugaban kasa idris debi itino marshal de chad kenan gaba dai gaba dai shugaba allah kare mana kai eh, mai gaida kai mai gaida ku shugaban kungiyar association mai lau abban jimai daga injimai na chad mai lau assalamu alaikum sashen hausa radio boh tehran mai magana iliyasu yakub rigawa ita su gadau jihar bauchi zan yi amfani da wannan dama in mika sakon gaisuwa ta kamar haka akwai kadori. Kadora Diga ga ɗan Fulanin Warji akwai Isa Jikan mai saje daga Toro akwai Wari Malam Bare zuwa Niger akwai Isa Jikan mai saje akwai Comrade Abubakar Salisu a Rikine Fotoskum akwai Idris Abdu Tamsuwa akwai Ibrahim Iroma Daki Awi akwai Ilyasu Ibrahim Kedi Dan Bushiya akwai Isuhu Madatai da Magaram akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai Ismail Musa diyar Fulani akwai akwai bulama kulla kandilwa nijar akwai sayyadi barhama akwai abdulrahman mazaunin kasar libya akwai aminu mai albasa da fatan dukkaninsu suna cikin koshin lafiya na gode su jamforiyar musulunci tare mai magana iliyasu yakubu rigawa ita su ga jihar bauchi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wabarakatuh sashen hausa na radio bh murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne maɗattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗattai da magaram yau ina so ku bani dama ɗan gaishe-gaishe kamar su ilyas yakub su ta ɗau jihar bauchi da su aminu mai albasa su aliyah ya jafar inguru su ibrahim lara gabta su ado salati goma annabi rizau shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura musa hadarin asuba kashe mai sauko da magaram babaye gambo da magaram babaye lefe shugaba na masoya asali ina gaida isu baban gaje mai tire da ringin ina gaida baba gana alhaji nuciya wucikal ina gaida isu haruna kariya nijar isufu suleiman tamsuwa nijar ina gaida salisu bukar tamsuwa in dawo nan gida in gaida mu mai dabino wanda yake nan garin mu maɗattai ina gaida haske babai haske da karshe na da yan biyar maɗabte baki ɗaya na gode biyu su tashi lahiya mai magana isu ne maɗabte da magarmu jamhuriyar nijar na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu majmu'a mai albarka ta gidan rediyon BOH Hausa Tehran ina fatan kowa da kowa na lafiya zan yi amfani da wannan dama ne mai gaisuwa ta ga abokai kamar haka yan uwa da abokan ziki na farko dai ina da isu Dila Faki da Musa Hadirin Asuba da Kadora Digaga dan fulanin warji da fatan suna lafiya sai Iliyasu M Iliyasu sai kuma Tahir m tahir sai kuma shi kansa barka hassan mai gabatar da wannan shirye shirye to ina muku fatan alkhairi a ban jummai ne shugaban kungiyar asusu reshen mai lau wanda aka fi sani da adamsi tartar da farko sunana mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger zan miƙa gaisuwar sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki da suke a sassa daban-daban na duniya kamar su bukari roga roga birnin agadas isufin madattai jihar ta magaran jamhuriyar niger badamasi dan dumin muke mai shayi shi ma a jihar damagaran musa hadaran asuba jihar da da babaye gambo da magaran akwai abba mu'ami dubbaran jihar difa sai iliyasu prezi kulabar a ziti a agadas da duka 'yan nijar mazauna kasar libya da ratuwari malam bare brezuwa akwai kadora diga ga dan fulanin warji da isa jikan mai saje ina gaida ma'aikatan radio rahama da radio tambara da radio sarauniya da ke birnin tawa da al'ummar garin awashe da mai gizawa da mai jirgi da tasawa da urafan da kuma al'ummar garin tawa gaisuwa zuwa ga duka ma'abota wannan tasha mai albarka a duk inda suke sunana mamman biniya yakuba awashe daga tawa ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da hausa ta heran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku ilyas Rezi a yanzu zuci agadis jamhuriyar nishar Zan yi amfani da wannan dama da kuke ba mu ta yau in isar da sada zumunci na ga 'yan uwa baki daya insha Allah. Da farko dai ina gaida uwayen nawa da ke na agadis nishar eh, ina gaida kakattawa talatu a agadis nishar. ina gaida yayan nawa ismail da ke unguwar tadaras agadas nijar ina gaida yayan nawa abdulmumani da ke unguwar indudu agadas eh, nijar ina gaida kanan nawa umar fada da ke agadas nijar ina gaida yayan tawa eh, ramatu da ke eh, can yamma nijar insha Allah ina gaida kannan nawa baki daya da suke agadas nishar ina gaida su musamman gare ta kanwatawa habiba ina gaida kanwatawa umul khairi ina gaida kanwatawa na na aminatu ina gaida kanwatawa na na hadiza ina gaida mamman yakuba awashe da ke tawa ina gaida isa musa ina gaida eh, kadora digaga tahir m tahir ina gaida duka dai jama'a wanda muke tare da su a cikin wannan gida iliyasu mai burodi da shahi da ke nigeria da sauran dai duka jama'a ina gaida su. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji sakonka kuma da kai ne ma ina gazan zan birki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka su ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya to yanzu kuma sai shiri na gaba shirin nan na amsoshin fikihu amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جماعة سوارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri namu wanda muke amsa muku tambayoyi da suka shafi fikihu kuma ku kuke turo mana da waɗannan tambayoyi sai mu yi ƙoƙari mu tsamo muku tambayoyin da ko kuma amsoshin da suka dace da waɗannan tambayoyi naku to domin kada mu ɓata lokaci da yawa bari mu gani mun zaɓo wasu tambayoyi kamar guda uku waɗanda muke ganin insha'Allahu. za mu amsa muku bisa tambayan da kuka yi to shi wannan ban allah abin da yake cewa dangane da abin da ya shafi sallah ne ice idan mutum a lokacin da zai yi sallah sai kasance babu wasu lokuta ko kuma ba lokaci isasshe sannan kuma gashi bai san ina ce ma kibla ɗin alkibla ba to ya zai to wannan tambaya tambaya ce mai muhimmanci domin za ta iya bujirwa da mutum a kowane lokaci to dangane da al'amura dai na sallah yana da muhimmanci duk wani musulmi ya san cewa babu wani abu da zai baka uzuri ka jinkirta sallah ta zama kaza'i wato ta zama ramako ba a so ko menene kowane al'amari ne a cikin wannan rayuwa ya shagaltar da mutum ko ya hana masa yin sallah akan lokaci to saboda haka tun da dai ba a so a ce lokaci ya fita ba kai sallah ba sallanka ta koma ta zama ƙaza'i wato ta zama ramuwa to ashe nan don ka kasa gano alƙibla ba yana nufin shikenan sai ka zauna har sai ka to lokaci ya shige shikenan kuma ka kasance baka iya yin sallah din akan wannan lokaci ba a'a abin da ya kamata ka yi ta binciken alƙibla ɗin nan tambaya za ka yi ka tambaya ko kai ne za ka yi wani ƙoƙarin ka ka gano ina ne ƙibla ko da kuwa alƙiblan nan in daga ƙarshe ka gano ta miƙidarin lokacin da ya saurar wa mutum na yayi sallah zai kasance ne kurin ya yi takabiratul ihram ya shiga cikin sallah ɗin sannan yana ya shiga cikin sallah ɗin ya so sai ya kasance lokacin ya fita amma dai lokacin ya fita yana cikin sallah din to ko da za a kai ga wani lokacin to ya tsaya ya ta bincike ya gano ina alkibla din take to in ya gano alkibla ko kuma ma bai gano ta ba amma dai ya karkata gurin da ake tsammanin lalle alkibla din tana kusa da inda ya fara sallah din wannan shine babban al'amari dangane da abin da ya shafi alƙibla domin gaskiya yin sallah ba tare da alƙibla an tabbatar da nan ba to wannan al'amari yana da matsala sosai to kuma da yake musulunci yana da tsari in ka wahala ka tambaya ka bincika baka gano alƙibla ɗin nan ba sai kuma ga lokaci zai fita to kuma wannan lokacin kurin gurin da kake tsammanin watakila nan ne to sai ka fuskance shi sai ka fara sallanka fa'ina ma tuwallu fa samma wajhullah wannan amma bisa uzuri na cewa ka fai kokarin gano alƙibla na magano baka tabbatar da ina ne ba sannan ga kuma lokaci yana neman fita saboda haka zaka iya yin wannan wannan a takaice tambayar da shi wani ban Allah ya kawo to wannan amsa din kenan a dunkule insha Allah to shi kuma wannan tambaya ɗin take cewa dangane da abin da ake kira da sunan wani abu na haƙulmara. menene haƙulmara? mara shine haƙƙi na mai wucewa me ake nufi da haƙƙi na mai wucewa musamman a gurarenmu a ƙauyuka a gurarenmu za ga cewa mutum ya zo shigewa ta kusa da wata bishiya bishiyar nan ta dabino ce ko kuma ta mangwara ce wata bishiya dai wacce take akwai 'ya'yan marmari a kai kuma lokaci ya yi ga 'ya'yan marmarin nan sun nuna to in ya zo shigewa ta gurin to yana da wasu haƙƙi da ake cewa haƙƙul mara wato haƙƙi na mai shigewa kenan to yaya wannan haƙƙi yake na mai shigewa a bisa al'amura na fikihu. to shi wannan da yake tambaya mun tabbatar cewa la'alla mutum ne mazaunin wasu gurare wanda yake a gurin akwai irin waɗannan bishiyoyi na mangoro bai yi dai bayani mai nisa ba cewa wani irin bishiya ce a gurin amma dai tunda yake tambaya menene haƙul mara to ga ma'anarsa kenan haƙƙi ne na wanda ya zo yana shige wa ta wani guri da akwai bishiyoyi masu 'ya'yan marmari a kansu ko dabino ko goba ko mangwaro ko lemo ko dai mara wani iri ne ko ayaba da sauransu in ka zo shigewa to akwai wani haƙƙi wanda za ka iya kasancewa haƙƙin ka ne to ya yake haƙƙin to sai ake bayani malamai da dama abinda suke cewa shine mutum zai iya cin wannan 'ya'yan marmari ɗin da ya zo shigewa to haƙƙi ne nasa ka zo shigewa ta kusa da wata bishiya wacce akwai mangwaro a kai ko akwai wani 'ya'yan itace a kai to haƙƙi ɗin na mai shigewa shine za ka iya cin wannan abu amma bisa sharuɗa ba ba haka kurin wai an ci za ka iya ci ka fara abubuwan mutane ba a'a akwai sharuɗa sharuɗa ɗin suna tattare da cewa bisa ainihin wani ihtiyati da mutum zai yi na wajibi ya tabbatar da cewa mai wannan bishiyar ba ya hana ci ba in ka san ka tabbatar kana da yaƙini ya hana dukkan wani mutum ya ci masa wannan 'ya'yan marmari na bishiyarsa to fa bai kamata ka ci ba wannan haƙƙi babu shi in dai kana da yaƙinin ya hana amma ba ka da yaƙinin bai hana ba to kana da haƙƙi za ka iya ci sannan wannan abu da za ka iya kasancewa ya zamana ka taho shigewa ne kurin sai ka katsin kayi cewa a ai ga bishiyar mangoro a nan a ai ga bishiyar dabino a nan bari in dauka dan ci ba wai ka nuko gari ne daga gidanka ka san guri kaza akwai bishiya ta 'ya'yan marmari kace kai bari in je gurin can akwai 'ya'yan marmari bari in je in ci a wannan ba ka da haƙƙin na mai shigewa a sai dai in shigewa ka zo yi ba tare ma da ka san akwai wannan bishiya a gurin ba sai karo kurin sai ka ganta a gabanka to wannan kai ne mai haƙƙi na ainihin cin wannan abu wanda yake kuma na gaba ka tabbatar cewa cin wannan abu da za ka yi ba zai kawo wani abu na naƙasu ga ita bishiyar ba kamar wani su ta ɗaukan wani abu suna jifan bishiyar suna jifa a'a ba irin wannan gurin abu ne a sauƙaƙe za ka iya ɗauka ka ci ba tare da ka kawo wasu abubuwa da za ka cutar da bishiyar ba ko kuma ka cutar da 'ya'yan marmarin da ke kai ba za ka yi wannan ba sannan idan ka ɗauki abin da za ka ci mangwara ne dabino ne ka ci a gurin ne kurin ka bar shi ba a yarda ka tafi da shi gida ko ka sa aljihunka ka tafi kana ci a hanya ba a nan gurin za ka ci in ka ci ka ji ka ƙoshi shi kenan sai ka kama hanya ka bar sauran a gurin ba a ɗauka kar ka ɗauka ka tafi da shi wannan shine ko kuma suna daga cikin abubuwa waɗanda suke masu muhimmanci sannan idan gurin ya zama bishiyar akan hanya take in a cikin lambu ne wanda akwai katanga an katange to fakar ka haura ka shiga ciki a haura ka shiga ciki ka ɗauko to shi kuma ya fita daga haƙƙi ba haƙƙi ne na mai shigewa ba sai ka bar abin mutane ka shige kar ka shiga ciki waɗannan a takaice suna daga cikin haƙoƙi waɗanda za a iya bayyana su da haƙƙul mara ga wanda yi wannan tambaya mai ake nufi da haƙƙul mara to wannan shine haƙƙi na wanda yake ainihin shigewa to Um, to da yake mun ce tambayoyi uku za mu amsa to wannan tambayar a gurguje tun da lokaci yana nuna mana cewa ya kusa shi tambaya yake na cewa ni ne na samu wasu abubuwa waɗanda wani ya bari amma wannan a wani guri ne wanda muka zo muka tarar ya bar su kuma ya daɗe da su za mu yi amfani da waɗannan? to wannan tambaya in wani ya zo ya guri ya bar wani abu nasa kamar misali a ce ko irin ɗalibai a hostel ko kuma a wani guri mutum ya bar kayansa ko a wani gida misali gidan haya ya zo ya tafi sai bar wasu bangare na kayansa ko wani guri dai to irin wannan kayan yin amfani da su fi sabilillahi abu ne wanda yake sai dai idan mutum ya tabbatar da shi wanda ya bar su din ya bar su ne domin a yi amfani da su amma in babu wannan yakinin cewa ya bar su ne don wani ya yi amfani da su to wannan mutum bai inganta ya ɗauki wannan abin da ya tarar ɗin ya ce zai amfani da shi ba sai dai ya ɗauka da nufin ya je ya nemo mai shi ya kai masa abinsa amma ba da niyyar ya amfani da su a kan kansa ba saboda haka sai ya ta bincike ya ta tambaya ya nemo waye mamallakin wannan abu da aka bari sai ya ba shi abinsa idan kuma ya yi ƙoƙari ya yi dukkan hanya da zai bi ya samo mai shi bai samu ba to abin da ya cancanta a nan shi ne sai ya yi sadaka da wannan abun ko kuma kimar wannan abun ya yi sadaka da wannan da sunan wancan mai wanda yake mamallakin abu amma ba haka kurin dan wani ya bar abu ba ka da yakinin ya bar shi ne da gangan domin mutane su amfani da shi haka kurin ka dauka kai masa amfani da shi a bai inganta ba a cikin al'amura na fikihu wanda muke amfani da shi wajen aiwatar da ibadun mu na yau da gobe to a takaice waɗannan dai su ne tambayoyin da kuka ainihin rubutu mu kuma daidai gwargwado waɗannan su ne amsoshin to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai allah ya kai mu shiri na gaba sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad Yanzu zo ga shirinmu na ƙarshe shirin na afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kwadowar haka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka da kuma yin bita a kansu shirin namu ne da allah dai zai dubi ne akan wasu kaɗan daga cikin muhimman abubuwa wanda suka fi ɗaukar hankali a najeriya a shekarar 2021 da ta ƙare musamman ma dai abubuwa wanda suka fi cika kafofin yaɗa labarai da kuma kafofin sadarwa na zumunta sai a biyo mu sannu a hankali domin jin abubuwan da muka ɗan tsakaro wanda za mu yi bayani akan su a cikin wannan shiri. shekarar 2021 ta zama mai cike da kalubale a najeriya kamar sauran kasashen duniya tun daga matsalar tsaro tattalin arziki da kuma hauhawar farashin kayayyaki da kuma annobar corona wadda ta kara dagula al'amura a kasar shekarar 2021 ta fara ne da nasara ga sojojin sama na najeriya din inda a ranar 1 ga watan janairun shekarar ta 2021 suka kai wasu munanan hare-hare ta sama akan wani sabon sansanin boko haram wanda yake garin mana a cikin jihar borno dakarun saman dai sun samu nasarar kashe gwamnan yankin na 'yan ta'adda sai dai bayan mako biyu kungiyar isop ta kai wani samame a kan sansanin sojan najeriya a marte kuma ta kashe sojoji bakwai tare da kama daya kwana goma da afkuwar hakan kuma shugaba muhammadu buhari ya sauke hafsoshin sojan najeriya din inda laftanar janar ibrahim atahiru ya mai gurbin laftanar janar tukur burtai a matsayin babban hafsan sojan najeriya sai dai a watan mayu ne sabon babban hafsan sojan najeriya ɗin lieutenant janar ibrahim atahiru ya rasu sakamakon haɗarin jirgin sama na soja a kaduna an kuma mai gurbin sa da manjo janar faruk yahaya sai kuma wani batu wanda shi ma ɗauki hankula a cikin shekara ta 2021 shine batun satar ɗaliban makaranta inda aka shiga tashin hankali a najeriya bayan da 'yan bindiga suka saci ɗaliban makarantar sakandare musamman ma 'yan mata a ranar 24 ga watan fabrairu ne 'yan bindiga suka yi awon gaba da 'yan makaranta mata a garin jan gebe wanda yake jihar zamfara su fiye da 400 kafin daga ba a kubatar da su wannan yana zuwa ne dai a yadda ake kokarin kubatar da ɗaliban makarantar sakandare na kagara da malaman su wanda 'yan bindiga suka sace su a jihar neja a ranar 17 ga watan fabrairu a ranar 27 ga watan na fabrairu aka sako ɗaliban kagara da malaman su da ma'aikata guda 41 waɗanda 'yan bindiga suka sace a watan maris ne masu garkuwa da mutane ɗin suka yi awon gaba da 'yan makarantar koyon aikin gona wadda take mando a kaduna su talatin a ranar 20 ga watan afrilu ne kuma 'yan bindiga suka yi garkuwa da ɗalibai ashirin da malamai biyu na jami'ar greenfield university da ke jihar kaduna a ƙarshen watan na mayu wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da 'yan makarantar islamiyya a garin tagina da ke jihar Niger. A ranar 26 ga watan Yuni, jihar Kebbi ta fuskanci nau'in farko na satar 'yan makaranta, da 'yan bindiga suka kutsa makarantar gwamnatin tarayya wadda take birnin Yawuri suka yi garkuwa da 'yan mata fiye da talatin bayan kashe ɗan sanda guda sakamakon fafatawa da aka yi. a farkon watan yuli najeriya ta sake fuskantar wani labari na sace dalibai fiye da ɗari na makarantar sakandare ta bethel baptist da ke karamar hukumar cikun a jihar kaduna a farkon watan nuwamba ne dai wasu 'yan bindiga su fiye da hamsin suka girgiza birnin tarayya abuja bayan sun kutsa a cikin rukunin gidaje na malaman jami'ar ta abuja su kwashi ma'aikatan jami'ar da 'ya'yansu su shida to sai kuma wani abu wanda shi ma ya ɗauki hankali a taron najeriya ɗin matuka a cikin shekarar ta 2021 shine labarin mutuwar shekau wanda kuma ya faranta ran hukumomi da ma 'yan najeriya wanda kuma shine kisan shugaban boko haram na biyu abubakar shekau inda rahotanni suka ce ya tada bam ne da kansa wanda yake a jikinsa banda abokan adawa na bangaren isop suka kutsa dajin sambisa inda suka nemi tursasa masa yi mubaya'a a cikin wani sauti wanda aka naɗa wanda kamfanin dillancin labarai suka samu a watan yuni ƙungiyar isop ta ce shekau ya mutu ne a lokacin da ya kunna abin fashewa a jikinsa bayan karawa tsakanin ƙungiyoyin biyu a sautin wanda ba a san lokacin da aka naɗe shi ba wata murya wadda ake tunanin ta shugaban isop ce abu musab albarnawi ta ce ya kashe kansa nan take ta hanyar kunna abin fashewa maikan isop sun gano shugaban kungiyar boko haram din ne kuma suka ba shi damar ya tuba ya koma cikinsu a cewar albarnawi shigau ya gwamace dai ya kashe kansa a maimakon ya miƙa wuya ga 'yan adawarsa na iswap a ranar 25 ga watan afrilu ne kuma wasu 'yan kungiyar boko haram din sanye da kakin soje suka yi wa sojan najeriya din kwantan bauna a garin mainok mai nisan kilomita 36 daga birnin maiduguri babban birnin jihar borno inda suka kashe sojoji 33 to sai kuma wani abin wanda shi ma ya dauki hankali matuka a najeriya cikin shekara ta 2021 shine batun rufe shafin nan na twitter inda a farkon watan yuni ne ka fara sada zumunta ɗin ta twitter ta hadu da fashin gwamnatin najeriya banda kamfanin ya goge wani sako cikin jerin sakonnin da shugaba buhari ya wallafa a shafin nasa inda yake gargaɗin 'yan awaran ipop kuma har kawo yanzu dai gwamnatin najeriya ɗin bata buɗe wani shafi ba wani abu wanda ya sanya 'yan kasar da suke da matukar sha'awar yin amfani da shafin yin amfani da wasu hanyoyin na daban to sai kuma wani batun wanda shi ma ya ɗauki hankula a cikin shekarar 2021 shine batun kama jagoran ipop ɗin wato namdi kano inda shugaban ƙungiyar wanda yake son ɓallewa daga najeriya namdi kano ɗin ya zo hannun hukumomin najeriya a ƙarshen watan yuni duk da gwamnatin najeriya ɗin dai bata faɗi ƙasar da aka cafke shi ba an gurfanar da shi a gaban kotu kuma hukumar najeriya na ci gaba da tsare shi kano yana fuskantar zarge-zarge waɗanda suka shafi cin amanar ƙasa lamarin da ya sa aka gurfanar da shi a gaban wata babbar kotun tarayya wadda take abuja bisa fafutukar da yake wajen ganin an kafa ƙasar biafra ta hanyar ipop ana zarginsa dai da haɗa ƙungiyoyi waɗanda suke tare da zaune tsaye da kuma yaɗa labarai na ƙarya mallakar makamai ba bisa ka'ida ba da kuma shigowa da haramtattun kayayyaki a cikin najeriya to sai kuma ni batun wanda shi ɗau hankali a cikin shekarar ta 2021 shine batun sakin shek ibrahim azizaki jagoran harka islamiyya a najeriya inda ƙarshen watan yuli ne dai wata babbar kotu da take da mazauni a kaduna ta wanke shugaban harka islamiyya din sheikh ibrahim alzazzaki da mai ɗakin sa malama zinatu ibrahim akan laifukan da ake zargin su da aikatawa babbar kotun jihar kaduna ta bayar da umarnin a saki sheikh ibrahim alzazzaki da mai ɗakin nasa inda ta wanke su daga dukkanin zarge-zargen da aka yi musu a cewar lauyan sheikh ibrahim alzazzaki kotu ta wanke su daga zargi takwas wanda gwamnatin jihar kaduna ta gabatar wa kotun hakan ne kawo karshen zaman su a tsare har na kusan shekaru shida tun bayan kamun da aka musu a ƙarshen watan disamban shekara ta 2015 bayan kashe mabiyansa masu tarin yawa da sojoji suka yi kafin kama shi to sai kuma ne batu wanda shi ma hankali a najeriya ɗin shine hare-haren da 'yan bindiga su kai a ƙarshe-ƙarshen shekarar ta 2021 inda a cikin watan oktoba wasu 'yan bindiga din suka buɗe wuta irin ta kan mai uwa da wabe akan masallata yayin da suke sallar subahi a garin mazakuta wanda yake cikin jihar neja sannan kuma suka kashe mutane goma sha bakwai a ciki har da limamin masallacin a cikin wannan mutane dai wasu waɗanda ba a san ko suwane ne ba suka dasa bam a layin dogo wanda yake tsakanin abuja zuwa kaduna wani lamari wanda ya janyo dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasa na tsawon 'yan kwanaki wani lamari da ya tayar da hankalin fasinjoji waɗanda suka ƙauracewa bin hanyoyin mota daga abuja zuwa kaduna a watan nuwamba rundunar sojan najeriya ta tabbatar da cewa makan iswap wanda suke ikirarin jihadi a macen afirka sun hallaka birgida janar da zarma zurkushu da wasu sojoji guda uku a lokacin da suka je kai dauki yayin wani ba ta kashi da aka yi da mayakan a watan disamba ne gungun matasan arewacin najeriya a jihohi daban-daban kuma suka gudanar da zanga-zangar yin kiraye-kiraye ga gwamnatin najeriya din akan ta ɗauki matakan da suka dace domin kawo karshen matsalar tsaro da take addabar yankunan su hakan dai ya biyo bayan wata sanarwa da rundunar 'yan sanda ta jihar sokoto da ke arewacin najeriya ta bayyana da ke cewa kala mutane 21 wasu 'yan bindiga suka kona su a wata motar fasinja a lokacin da suka yi musu kwantan bauna ta waɗannan dai su ne kaɗan daga cikin abin da muka ɗan iya tsakurowa waɗanda muka iya kawowa daga cikin maimakon abubuwan da suka faru kuma suka ɗauki hankula tare najeriya cikin shekara ta 2000 da 21 gurgudan yadda lokaci ya ba mu dama. To da wanda kuma muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai idan Allah kai mu a mako na gaba za a ji mu ɗauke da wani jigon kafin wani lokaci a kowa da kowa ne kuma ko fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. to da nama kawo ƙarshen shirin namu baki da amma da kimar da ansar lokaci zamu dubo su daga cikin labaran da aka riga aka saurara firaministan kasar sudan abdullah hamdok ya sanar da yan murabus da kan mukamin sana firaministan kasar sakamakon rikicin siyasa hamdok ya mika takardar murabus din ne a wani jawabi wanda ya gabatarwa al'ummar kasar ta sudan a babban birnin khartoum inda ya ce na yanke shawarar mayar muku da amincinku na sanar da murabus da kan mukamin firaminista tare da fatan 'ya'yan wannan ƙasa tamu za su ƙara ɗaura ɗamara domin tsallakar da ita zuwa dimokuraɗiyya Hamdok ke ƙara da cewa wannan matsalar da ake fama da ita na buƙatar komawa kan teburin tattaunawa a tsakanin dukkanin ɓangarori domin samun fahimtar juna tare da samar da hanya ɗaya domin kammala ayyuka waɗanda suka rataya a kan jagoranci da kuma sauye-sauyen dimokuraɗiyya domin ceto ƙasar sudan bisa sahihin jagoranci a cikin jawabin nasa hamduk ya jaddada gazawarsa wajen tattara dukkanin bangarori domin cimma matsaya guda lamarin da ke nuna cewa babban rikici da ake fama da shi a kasar ta sudan shine rikicin siyasa amma kuma sannan a hankali a cewarsa yana rikidewa yana jujjuyawa yana ɗaukar sabon salo inda a halin yanzu ya haɗa dukkanin bangarorin tattalin arziki da kuma zamantakewa kuma yana kan hanyarsa ta zama babban rikici ya ce akwai kalubale da dama wanda ake fuskanta na haɗin kan ƙasa da kuma komarta. yana mai da cewa zai bai wa sauran 'yan ƙasa damar ci gaba da kammala shugabancin ƙasar a sauran lokuta da suka rage na miƙa mulki ya ƙara da cewa ko bayan jin mulkin ranar 25 ga watan oktoba ya sanya hannu akan wata yarjejeniya tare da bangaren sojoji a kokarin maido da turbar sauye-sauye na demokuraɗiyya da kuma kaucewa zubar da jini sakin farsunoni da kuma kiyaye nasarori da aka samu a cikin shekaru biyu da sa gabata da kuma bin tsarin demokuraɗiyya amma abin da ke gudana a ƙasa a halin yanzu yana tabbatar da cewa ba a cimma nasara ba ministocin harkokin wajen kasashen iran da oman sun jaddada aniyarsu ta ci gaba da bunƙasa ayyukan haɗin gwiwa tsakanin su akan batutuwa na ƙasa da ƙasa a wata zantawa wadda suka yi a daren jiya ta wayar tarho ministocin harkokin wajen kasashen iran hussein amir abdullahiyan da kuma takwaransa na ƙasar oman badr bin hamad al-busa'id sun tattauna muhimman lamurra wanda suka shafi alaƙa tsakanin su sannan kuma sun duba batutuwa da suke da dangantaka da gabas ta tsakiya to don nan za mu kai karisa Allah ya mu can anjima da ran za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin madadin kowa da kwanakin ko fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya